Mai sauraro Assalamu alaikum. Barkanmu da sake kasancewa a cikin wani sabon shirin ra'ayoyin ku masu sauraro. Daga nan sashen Hausa na Radio France International tare da naku Nasiru Sani. A yayin da a yau aka kaddamar da makon rigakafi a duniya, hukumomi a Najeriya da kuma UNICEF sun yi gargaɗin cewa yanzu haka an samu ɓullar nau'ukan cutar shan inna har guda goma sha bakwai da suka yaɗu a cikin jihohi takwas na ƙasar wanda ya zama babban ƙalubale ga sha'anin kiwon lafiya bayan da aka shelanta kawo ƙarshen cutar a shekarar dubu biyu da ashirin a ƙasar wannan shine maudu'in da muka ba ku damar tofa albarkacin bakin ku a yau za mu fara da malami na farko wadda zai fara da gabatar da sunansa sunana rabiu nuhu na buka daga karamar hukumar bakuri da ke jihar katsina tarayyar najeriya game da ainihin sake bullar wasu nau'ikan cutar foliyo a waɗansu jihohin najeriya to gaskiya wannan bai zo mana da mamaki ba in aka yi duba da cewa a baya ainihin ita wannan wannan ainihin hukuma mai yaƙi da ainihin wannan cuta ta ayyana cewar ta kawo ƙarshen dukkan wata cutar folio sai gashi yau an zo an sake samun ɓullar wani nau'in na folio to yana ganin abin da ya kamata a yi su dai al'ummomi da ake yi ma ainihin 'ya'yansu wannan rigakafi ko kuma allura ta folio ya kamata su baiwa ainihin jami'an masu wannan yakin haɗin kai duk lokacin da suka zo a taimaka taimaka musu a kawo musu ainihin yaran su yi ma ainihin yaran wannan rigakafi sannan ita kuma hukuma ya kamata ta ƙara jan ɗamara ta jajirce wajen ganin ta yi ma duk wani lungu da sako wannan rigakafi da fatan allah kawo mana ƙarshen duk wasu cututtuka da za su shafi lafiyar mu ya ba mu zuwa zaman lafiya da karuwar arziki mai albarka rabiu nuhu na buka da karamar hukumar bakuri da ke jihar kano a tarayyar najeriya assalamu alaikum da farko suna na mamma abdullahi kaka gidan magaji ta wajen bure nijar mamba na ra'ayin masu saurare ina tofa albarkacin bakina akan kaddamar da rigakafin da za a yi kasashenmu na afirka to allah ya sa musu albarka mutunan nijar mun ji an ce an yi eh, to muna fatan dai najeriya daga fama da cuta wajen goma sha bakwai jihohi takwas allah ya ka sauki musamman wannan zahi cutar ɗan sankarau da cututtuka wanda suna ga mutane amma sai ga zahi na suka tasowa ubangiji Allah ya ka sauki kuma mutane su zan kiyaye su zan yarda da shawarar likitoci idan da ana yarda da shawarar likitoci insha Allah ga yanda suka faɗi to za a samun sauki suna na mamma Abdullahi kaka gidan magaji ta wajen Bore Niger ta da ni akwai malam gada Nasko dangan da baba Usman Maniya Assalamu alaikum Arafi Hausa sunana Salisu mai shinkafa daga nan karamar hukumar sun a jihar Adamawa To haƙiƙa sake ɓullar cutar shan inna wato polio a wasu jihohin Najeriya hakan abun damuwa ne matuƙa ganin yadda cutar take wa yara ƙanana illa saboda haka ya kamata iyaye su ba da haɗin kai a lokacin da za a gudanar da rigakafin cutar sha'illa domin hakan ya kawo waraka ga 'ya'yansu ganin yadda ake samun matsaloli a wajen wa'insu iyaye a daidai lokacin da ake gudanar da wannan rigakafi ta illa domin wannan rigakafi ana yin ta ne domin a sawar wa yara waraka da kuma samun sauƙi na gode rediyo faransa mai magana salisu mai shinkafa daga nan ƙaramar hukumar son a jihar adamawa a tashi lafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Radio France International na magana ya huza Abubakar Gora kwanan jihar Kebbi tarayyar Najeriya. Wato kamar yadda kungiyar UNICEF da kuma gwamnatin tarayyar Najeriya suka yi bayanin sake bullar wato cutar polio a ƙasar a wasu jihohi tara na tarayyar Najeriya ciki har da wasu wato ƙananan hukumomi na Kano. to wannan abun tsoro da fargaba ne ganin yadda wannan cutar ke kassara yara duk da yake dai sun ce wannan wani nau'i ne to ya kamata dai ita gwamnati da al'ummu har haɗa kai wajen yaƙar wannan cutar ta hanyar kawo rigakafin wannan cutar da kuma su kuma magidanta su bari a wayayensu da fatar dai Allah zai kawo mana ƙarshen wannan cutar ta polio na gode rfi ko ta lahiya sunana yahuza abubakar bura wanda jihar kebin tarayyar najeriya Assalamu alaikum gidan rediyo rafi Hausa to da farko suna na Lawal Bini Hambali MK dan Sulba a tarayyar Najeriya guran lokal Sokoto tare da Yusuf dan Filko mai Arsenal dan Sulba a tarayyar Najeriya guran lokal Sokoto. rafi mu ne muku fatan alkhairi ko mu ne muku fatan Allah ya ƙara basira da nisan kwana. A dangane da wannan maudu'in da za ku gabatar maudu'i ne wanda ya shafi akan kiwon lafiya. To muna yi ma dukkanin ma'aikatan lafiya na Najeriya da kuma dukkanin da kuma dukkanin al'ummar duniya fatan alkhairi bayan haka muna roƙon 'yan uwanmu na gida da na asibiti ubangiji allah ya batu lafiya kuma muna roƙon ubangiji allah ya matu lafiya allah ya ƙara musu lafiya bayan haka muna roƙon ubangiji allah ya kawo mana ƙarshen 'yan ta'adda masu zubar da jinin al'umma arewacin najeriya masu zubar da jinin al'umma arewacin najeriya da garkuwa da mutane da kisan gilla muna roƙon allah ya kawo mana ƙarshen su gaba dai gaba dai rundunar jami'an tsaron Najeriya mu ne muku fatan alkhairi kuma mu ne muku fatan Allah ya ƙara ba ku nasara akan nasara da kuke samu akan yan bindigar da suka fitina al'umma arewacin Najeriya ra'ayi daga Lawal bin Hambali MK dan Sulba a tarayyar Najeriya gwada lokacin Sokoto tare da Muhammad Wasa Nasarawa Daji wurin lokacin Sokoto. Gaba dai gaba dai gidan rediyo RFI Hausa Allah ya zumunci. nagode. Sashen Hausa na gidan rediyon Faransa International. kuna tare ne da haɗabi mai kwamfuta mai yama local government kebistan nigeria memba daga muryar matasan lahi a afirka to alhamdulahi a yau ina son in yi tsokaci dangance da wannan maudu'i babu shakka matakin fitar da ƙididdiga cewa akalla akwai jihohi takwas waɗanda matsalar shan'inna ke ƙara ta'azzara al'ummar yankin a tarayyar najeriya abin gaskiya takaici ne da jimami saboda haka na harko muna kira ga malaman lafiya da haɗin kan gwamnatocin jihohin da ke da wannan matsala ya kamata su ɗo matakin gaggawa domin daƙile wannan matsala domin matsalar shi inna matsala ce babba za ka ga an haihi mutum lafiya lau a ƙarshe ya koma gurmu ko ya koma wani musaki muna addu'ar Allah ya kawo mana zaman lafiya ya mu lafiya mai amfani suna na haɗa mai kwamfuta mai ma daga jihar Kebbi a Najeriya nan ba daga muryar matasan a Afirka. Suna na garba dan umar mai tambola sana'a goma maganin mai gasa filin sukuwa na jirgin jihar maraɗi jamhuriyar nijar mazaunin neja wanda aka sani soja mai sassaƙan turmi a beji to gaskiya kamata a shiga lungu da saƙo a zaƙulo waɗannan yara waɗanda uwansu ba su ba da su a musu allurar rigakafi a shiga lungu da saƙo a zaƙulo su ana neman kariyar ciwo ne ga 'ya'ya wani allah ya sa a dace lalle haka ɗin shi yadda ce a ɗauki mataki saboda wannan ciwon yanna ba ciwo bane wanda yake mai alheri yaro ya koma hannu da ƙafa ɗaya bai yi kyau ba insha Allah rabbi ina muku fatan alheri soja mai sassakan turmi ne daga nan beji cikin jihar neja da na najeriya Assalamu alaikum Radio Faransa sunana Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nepa a cikin jihar Kebbi nigeria. da wacce tashin inna a Najeriya to bai zama abin mamaki, ai da ma ko ina bata je ba. Kamar a samu sauro igiyar lafa, ai kaga ba mutuwa yake ba su ma ne yake yi. Kuma ita cutar inna akwai ta zahirinta akwai ta baɗirinta, Don kaga tsadar rayuwa cutar inna ne, talauci cutar inna ne, rashin tsaro ga ƙasa shi ma cutar inna ne. Kuma ita waccan cutar inna ta zahiri mutane guda guda ne take kamawa. Amma ita ta baɗini ta shafi kowa da kowa. don haka Allah shi magance mu da cutar inna ta zahiri da ta baɗini daga Umaru Kambaya wuri unguwar Nasarawa bayan nefa a cikin jihar Kebbi Najeriya. Assalamu alaikum wa rahmatullahi barkatu yarfi labaran Hausa na farko dai kakin fara magana ni na Isa Abubakar tsoho mai albarka Olman Mada ya mai mun ji mawani da ka ba yau na an ka rigakin na farko a duniya to shi dai rigakin shi na da kyau an ka ce in ka rigake to abin da zai kuwa ka rigake shi amma in baka yi haka nan ba to abin da za a yi ba ya mai ido kuma ba da ba haka nan kuma wanga abarkon ka ba su Allah saka muku da alheri yarfi ina gaishe ku sannan ku kokari gaba da gaba ya koma baya kuna tare Isa Bukar tsohon mai albarka a wani Maza da Bore Nijar to madalla mai sauraro da wannan muka kawo ga karshen wannan shiri a daidai wannan lokaci A madadin ku masu sauraro da lokacin abokan aiki daga nan sashen Hausa na Radio France International. Musamman Hassan Alhassan Sulaja da ya sada ni da ku kuma ya haɗa wannan shiri akan na'ura. Na Sani da na shirya na kuma gabatar ke cewa bisa lau.